بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مارم كينا جل سنة انقبارين انكا ستحلان دينياي e owa munda on digamu yere yanki yanki bare ñaadi bayni ke kaseti be ga ge dangini e, kaseti hanake wo diga mu higabe kamma na wutu sondomen cennaxunga na daga ken ara haten cennaxunga aɗo serengan jinu jinube nu golli ado kuntana na daga ken ara sallijinga aɗo masahinde xuppinum pilli kamma ado tamamiye yo ke kaseti o har na joppa yanki yanki bare ñayi hinu benu ga yankiye nga jabindini silamin kamma yankiye be wajibi nga aɗo kebe ga hiti wajibinga owa munda ondiga mukun kamma himpo hana yankiye nga wajabini hadamaren men ga misilimen ga janaba nga nan kita janaba nga siren kitana ti hinu dantantoi ti killu dantantoyi aho hananya haike igondo ya garinga na sago igondo ya garinga na sago awayan kiyenga dini ihilli sukama bayni faren jabi sallallahu alaihi wa sallam wa idha altaqa alkhitanan faqad wajaba alghusl da ke ko sallallahu alaihi wa sallam nanti sallindiranum pilli gana gemu yankiye ŋa jabini mana ke ŋuregani kebei i gana igon cunnandi laburake kebe ga kane ado i gana yagaren cunnandi laburake be ga kane kun pilli gana katimei yankiye ŋa jabini yo ke ŋureni ke ayi igon do yagaren ŋana sago hara ganani a honne agarota awa yankiyenga din kenya ada dagame kitaba mama dagame kitaba mani ba ma mani ma bogay mana ji ba ma ji ma jima bogayba kewa jabintenya ni hilli suyi ina ina janaba ñanki akilli hillandi janaba nga yankini mogoɓe janaba nga wajabiniti kille ɓey kena hillandi ñayi wurun kuyiye yugon nan kuyi ma yagare yugon nan kuyi ando yagare nga saka ma yagare nan kuyi ando yugon nga saka mani ngana bugu awa janaba ñankiye nga jabindini ka a ni mani gama bugu anta janaba yankiye wa jabindini janaba yankiye nta wa jabini igo ngana kui nantiro ya garen chaw angiri halle kan kondi amma ji waran andui ji ma boganga ke bin tentanga nan tan na janaba nyanka ya garin kana ken muhad yo ka kuyun no gondi jinga na bogusu angiri andanya ke wani ramunga awajabin tenya nanga anna janaba nyanka asi asikanni ngani kebe yan kewa yanke nga jabindini silami nga yagare ilu sumpore ngana kuti ma haraka fore ngana kuti kinga yanke nga jabindinai naxatanni ngani kebe sere ngana ñirono silamaxundi maaro halle silamaxundi ana ñanki ado silami ngana kara na yanki fardu kifaya ñani silami nun kamma fardu kifaya ni kiyayi har sere bane ga sigita ita a farla unga kenne kuttun kamma ma mani ngana bugu sirebe anani ando igo agani ando ya gare masagu amma wurin kuyi ken xa ñana kam moxo awa ñanati keyi i gondo yaxaren na ndalla xatanga maninga bakka awa ñana sababuwa maninga bakka ma nan dalla hon payini kebe ga kanuyen girindini siri a xawa ñana sababuwa maninga bakka sirenga ma kanu yen nan koto seren maga hadamaren men mena tirayi kenya yigoy mayagare anna nya tanduwa ma maninga yan ken xawa yankiyenga jabindini e eh, hitana wanonga jitana nga ga kanu serenga kanuyenga na kotanga anani ke kenda ngani mani ken ni majiɲai ken bakka kanbire a bakka kanu ye ŋana koto wagati be a naɲi sakalle maxumaɲa awa bakka serenŋa ken ni jiyayita a baraxaten gani a gabe xa he e ali bnu abi talib ada ke ko nanti iñi serayi maji nga bakkiya mogo buru maji ntatu nga ken kono soni kan xannini mogo be ati yagu ina farentirndi sallallahu alayhi wa sallam a kitenga payini are ñaxare ñaxinte ñaniya a kalduwani quoi ada sahaba yugo ñamari iwatini kendangani miqdad bnul aswad nanti kenna daga faren tindi ke gana serebe kita a kite na kan mogo sahaba ke daga kata a da tindi nanti serebe gana ni majin bakan a kin ka kiten na kan farin ti an kaman nan ka a yankini an na salli jirage ke nukuna ke kiten do maninta kite ke gana bugu sirebe annan kana yankini annan a calijirage agara ñirame an a ñiramen dan noxu ɓey an nano ñanki kenga a waje jamin tehe nan ti manga ñanki oga giri ko hinu ɓenu konno igana serebe kita ana yanki awa yanki yenga jabindini janaba ngana serebe kita ci sakallin ma'un karanga ba a nya wurin ña wurunkuyiyen karanga ba ma an kama ñimmen da tirayi na nya na nga kile ko ta maka an na an ga an ga manin bagandi nan duwi mogoɓe kuuro an nan katu dahana ma serebe ɗo yagare nan kata ma igo yagare ɓe an do igo nan kata ma maninga bakkanga manan dalla hon payini hibe ga manin bagandinanga a ganyana sababu a maninga bakkan kamanga ku hinu be no ogadi ko igana be kita wajibi ñani farla ñani anna anna janaba ñanki ken moxani ili sumporenga na kuti garenga wajibi ñani ana ñanki ado xaraxa forenga na kutai wajibi ñani ana ñanki ado be gana silama gundi an kaman na ñanki ado silami gana kara fardu kifaya ñani silami nun kama ina yanki fardu kifaya nikiyai sirbani gana sigitai awa kutunga sana madi jiyani aga baka makon kane awa antanya na hoyi a gaben gani yo ken na serebe kita anta yanke wajabindinanga an nan kana yankinta an nan cali jirage ken ga wasene seren nan kuni seren nan kuyi manin nan boganga e an ana yigo nyakita na siri yagare amagabo kawa yagaru kita kitana baini yagare go demirini kata farenga sallallahu alaihi wa sallam e ati yagunta dinandi geti nga kebe walla nga na wari awai janaba ñankini farenti namu nga na kuyi maninga bogay su awa janaba ñankini aɗa faren kagume e goñino kella sameya a kusa kawa ati faren dangani geti yagarenga kuyini maninga bakkai bayni howani anta gabana yagaren cukita kuwa farenti nam yagarenga kuyini maninga bakkai agana bogay su ke wajabinte ñanayi ana janaba ñanki maremu yanki yen farlanta hinu hinu sikkiyani an na ŋanniya ado jinnan kiɲe an pate muman cuyi ado na doromu naxan jaga ado inte immeñinte tingira su jinga wurunayi an na hereɲa na jinkiɲanda suyi kenya tallu hunŋa ba manya sumponga sumpunkummenga maña hequngure nugusu jinga wuruno aganta je kiñanayi kinyanai na herenya na nyanda sui yankiyen chunnan tahinu oga girku ho hano benu konno farla ñani yankiyendi angara bane bane ga tono ngata a masaha yankiyen chunnan tahinu hinu karagiyani himpo hana bisimillahi konne an gana yankiyen jopana an nanti bisimillahi a hillandi na degeron pilli yanki yeddangirono jinyo kendi sikkandi na soben boguduyi kitu yankiyen palle yeddo anga yankiye ñimme jopana an nan dan palle yanki Eh, a ganai amexenten gani naxatandi na suhununcu sallijin cuhunu an nan jongati kunga haten kutten kane karagandingani kebe na jillo lakkeni na huju xuju ado na nuxunnendi na bagandi ado na turun noxon masaye hinu benu xonunten gani yankiyendi yan janaba yankiyendi aya hayke na jimbonondi makruha ñana a koninte ñani aɗo na ñanki dingira mexentenga kuuɗo jinna maxa yille mexen cantindini a garonanga ane ñanta seeda sikkandi eh, tuwano ñogunu gara ko moxoɓe yaxare nceno ji kutte ko ada salli jinŋutu mada janaba ñanki ado aɗo kentana sere yugo tana sere tana nalli an na ken jigolli to ano ñogonu madunge xa yogonuti basuntadi a ganañi jike gama mere ho gama gamaradi hiɓe ga soɓindini ho hontadi bayni farendi kagumu ñogonu dubano be ñi janaba ñankini yokki banendi yokki banendi isuna yanki dome kendi kuna soro hilli gana janaba nyanki dome qolla banendi ma bani ga rabanin ji kutte mutu ado janaba nga bai ida ke goni an kaman nan yanki ji ji saguntendi jibe ganta wurnu ni ke kebe an nan daga yanki noguyi hibe soro ñaxonga an ga ñini soro ñaxonga sutura he makruha nyani an taxawa sere ga dabar marem ke su halle yankiye ye kam moxo wa munda wonan digam ma kamma ye a taga katta taxandu ay ko hinu hilli be o ni ko angara bane sunya awanga sana ha sunna ye a yampasangunta serebe gana nyaka do farenga na dabari ko farenga da ñamoxoɓe ayan pasangunta yo ka lada ñankiyengani keɓey anna farlan bogan kamma farla ke yankiyenni kandiya hadamaren me himpo hana an gana hundi an na ke ŋanniya nanti an pay janaba ñayankini a hillandi e an nan kittu ñanki ye dangirolo jindi ye anayi ji ken maxamexe ken palle an na li jinŋutu an na joxa ñimmen ŋa nan pate mumancu yanki hari dingira bane maxa toxo serebe gana katu ke moxo ñana an duguta halle awa ŋa sana janaba yankiyai wo ga giri kebe kono an gana bisimillahin ko anda jingutu anda jo anki tumpilliya gellan kaman ga yankini pompe ya ayi anda pompe nguni nanki tumpilli yanki anda sobe mbogandui sobe ganga kane do halle anda kunyankinan qura annari jingutu na jo anyimmenga nan pate mumancu yanki hari dingira banen maga togo jinga makita an gana duguta an gana kempe kyai an kaman janaba yankiye a wase ma yagare a gana an ga bugu ili suwadi ma karaka ya a ganyeme ma na ho ga yankiye nga jabi nin serenga an gana yanki kundu a wanga sana kendi kuna oga gidi ke yankiye be konnu ado hata muronde mani fatan na kuna fate bai ginaga hata muronde ke murunten tanga nanti annan jonga eh, eh, bisimillahi konno ande ma jonga mexen bakkanduya kane do halle ma forse eh, wajibi ñani key jinnanki ñampaten mumancuyi kenta hata an xibarani agana ligandanga nan paten karabane ñanki karabanen toxono serebe ga hata muronde ñayi ka kebe ga farla ñankiye ñañana ma jinnan kiña an pate mumancuya an na soɓen bogandui jinnan kiña an pate mumancuyi na wuta ñimme ga na daga warantan doro mu sunna ñankiyen ni kandiya aya haykey ko farin kagumunga da koyoyi mogoɓe sallallahu alaihi wasallam igada sahaba num ke hadise saha nangiri maymunay ko bukhari gada filla mogoɓe qalat sababtu linnabiyi sal llahu alayhi wa sallam guslan fa afraga biyaminihi ala yasarihi fa gasalahuma ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم ينفض بها فلم ينفض بها رواه البخاري maimuna da ke filla farin kagume allah gana neman da maka ti ida yankijin bagandi farin ngani sallallahu alaihi wasallam a ganya mun da ina janaban yanki farin ga mun da na janaban yanki ida yankijin lita dangani farin dunga mani yana arajin mutu ti kititenga na jogi kitinogen kamma adi kitu ku hilliyanki ken palle ari kane yanki ken palle a sage adi kitte ɲana a saguni ɲiɲendi na susa sage ada kitte ke yanki ken nimaniya gella ganani sobe ga mali kitte kei dore na bogayi ken palle ari jinŋutu sage ata jiŋutu na ari yakindi na kuju kuju na kuttelli nugunnendi na bagandi adi yaxo ñanki yaxo ñankiyen palle ari jinŋutu na guji yimmenŋa ni imme ñanki aga kiñe tanu ñankindenŋa a sure karabane karabanenŋa adi tanu ñanki aduguta halle ida serbeti liti nanti ko ana du susa kama serbeti ke golli ada wara yo serebe gana ñamunda na janaba ñanki ko farengada yanki mogoɓe aya haykey an duguta halle an kittengama kata an kane su allah wadagana salli ana ñamma salli ji tana wutu Ko gada ko mɔgɔ be an gana yadda nga ho honyana an na jinjo an ki tumpilliya an na kunyan ki qurandi an nan kane dan palle yanki kella gana isobe ga malan kitenga an nan kiten yanki an na jingutu na ralla kendi na khuzu khuju na kutela nugunendi na bagandi anda kenya tabane bata hillo bata sikoba an na dabari har ga nanya tabane an na dabari an na son yanki anna an na ji mutu na jo an ɲimme na nyi menchu yanki an ŋana yi su yanki an jɔ ŋana ti tee anna an ti noge ŋa an kitten bange an na teen bange ɲanki an naari noge ŋa an ŋana kiɲantanu ŋa an nan ta teen pinane yanki an naari noge ŋa serebe gana katu ke mogo dabarini nogun maga to an patendi Jinga jingama sere bai gana katu yankini ke moxodi nan duguta anañi an kittenma katan kane allah wa dagana salli anañamma salli jiwutu yo xa sere xa be gana lahixa harangana a yanki kunduwa an duguta halle allah wa salli jinŋuttu ho hontaɗi yo xa wo gagiri kebe konno ke ani sunnan janaba yanki moxonga wo nan xawa wo ke xatu nanti duran duwangun tano ma duran ceho serenga nanti kenga jabintenya na serenga an na kunko janaba yankiyen birenga kebe sahante nganta an na nga niya tan condo menga nan tamparni janaba ken wa jabintenta nan tan nako nga niyande ke na ko alla kendi alla mbarni janaba ñayanki mbari kedo kedo ke a ñana kencu muruntentanga su ana ñancundo men ni tan nan tampanni janaba ñayanke gella ganañi dingira gani a sennen gani a ganaña joppana an nanti bisimillahi gella gana an ga yankin dingira ne a mexente ñeni kabine nganu fotana yeddangaronu an nanti bisimillahi aga hidi ku hinu hillayi fofo muruntenta serenga yo o xawa walla surunga du tampindini duwawun dambun xarangenga kebe yimme har kalagantai anna goni kaso kaso hilli aɗo kun duwawuna karangen nami tawa janaba yanken duwawun karan yeddanga du tampinin kenga hereña anna tu hina anna salli tu kubenu sallin tiya manna aya tu kahini fatiyayi anga katun tu kubenu kenya kotenni yoka owa walla yakaru yogunu wadi ma hari yugu ñimme inati in hammini ɗo janaba yankin duwawu n karange ñayi dinanta qur'ana key anna ni soro hillintamaxa kahini fatihay aga sallinti kebe ana daga kaso kaso hilli ana ken cuñati jan, janaba duwa duwawu xarangeyi maremu ke su dangen palle hinu dantantuwanonga ida kanu sere na ñanki juman calle na ñanki juman calle ndangani ano yogonta ke koy iti wajibi ñani i yogonti mustahabu ñani yoka onka wa ona ketu ona fahamu juma tongu ni farenda soro ñamari ina ñanki jumanga bayna hadise ngano nanti sere wo sere anga aga balahi juman kota awa jabinte ñananga an na ñanki yo tuwano ndame sooxe yanki yogonti yankiye na do koye nyai koye su a oro orogo an na bani tabane yogonti ayi farenga da ko a da ko ɗo an na ñanki juman calle ñadangani kendi serebe nu garaga ɗo kenga itu juman calle an na ñanka dangani wajibi ñani nuka ti ayi farendigame kena ɗo a koye su an nan yanki ita juman callen yanki mustahabu yani yo ka on kawa ona ke fahamu juman nga nari sirebe ga ji jikita na an ga man mamma wakati kita an ga ni ko an dingirai shurun nan gaba juman callen ka haga kinye maka juman callen daga yin bayi nan tan ma yanki an gana kenya su an da farla nya ta ono ti nga. ken ka junubun kore nyen juman challe ngana kinye angama jikita daga mangama yankiya yaki kita daga daga juman challe ndi kenya ne ado serebe gana nyamunda annan namu annan yanki ida ken kanan dangani bayni farenga namunu a yanki yo ka haygo nanti wajibi nyani angama yankiya so annamu yanta sana la ado makaroye Faren ga ronon maka a yanki halle ay aɗo nan cigi arafa serebe daga na cigi arafa ko kotanɓe an na ñanki ken xa a murunte faren da farenda kusuña a gaya na cigi arafa tambe a yanki aɗo serebe gana fure yanki an duguta halle an kaman na ñanki ken murunte ñananga yoxa angama yanki a xeexo nanti hiyani angada alla kutey xoorenya kuwa a junubun xoorengani ida ke a xanuta serebe gana fure ñanki an kaman na ñanki wo ga giri kubenu konno kuwa murunten na silaminga an naña an naña gelliyankiyenga yo ke dangi halle yankiyen kutte xo fata muronde o suwatu kiti digangaɓenta ɗo kenga maremu kendangiyen palle o hanniro ilisun kibare ñaadi ilisun ni hoayi a kiite ngaɓenni ko yaharunganta bana yaharungal halanganta bana mogoɓe awa axa kibare ngaɓen na ken mogo adi ilisun ni maniya foreyani aga bakka yaxarenga wakati be allen ganduro ganani a nugunte gahe a fo gabe ili sumpo gabe arini kembireya yagaren ŋar yagante gahe fore ani a binne gani horo dumbe ñani xa ñanaxo a ga finana time ŋa ñinada ŋani aw cenporoxe ko tuwanu ngara ko moxoɓe wurodo kiye a ho gabe pito tammido karago yo ke gana yagare be kita an gan kawa ɲana mogo be o har ni digamu ke ɲa kanma himpo hana yagare be ama demina yankinde ŋari iti ke ɲadangani joppe yagare yagare be bada amma yankin ngari foren marai ta hana hana be ga foren Allah foren ga bakai ana tunanti yankin ya hagariya ana sallen togono ana sumen togono antarono miside di ado kentana nan daga tawafu nui ado kentana ma qur'ana karange ko to nyugunu gara ko mogobe maganceno forenga na kuti bakkai wakati be igata dangani fofo kabattenga maga ana dabari ana tunu kanmogo nanti foren kuti kebe gankawa ana kotolle ñawutu tunari kane anda bagandi a kawantengani forentay anatu nanti yankinde ñeme ma tagumance hillandi be gano jiixulle wano aga bakka yankinden palle iwatinanangani alqussatu lbayda kengana bugu yaxare be an natunanti yankinde ñeme bayni kenjin tarine abada yankinde ñagama ñeme jiyani a ko xo leeso kengana bugu sirebe anna tunanti yankinde ñeme yo xa kenga ma bogu sen sen nan xawa anna ke xa faamu nanti forel lawa kutini ana lerni kuna ke kita foren kuti lerni anna a gana kuti wakati a gama kembire woga giri kebe konno keni yagare be agadañi ambada amma yankindengari farenga boganga ta hana beta woga giri kubenu konno hoho kabandengani yagari ilisuntenga o warna suko na qurandi an kama gandu tangana kungolluy agana kutu wakati be anna anna ñanki igati ho kabantenganga anna kendabari hillandi yagare be yankin yankinden Allah ke ni hoayi a kite bai ni a watu wakati be yankinden ga arinayi kasosu yankinden ga narayi aga bitankonti be nyana a watu ken ni yagare be a ga nara nga fofo igata kabantenga yagare ilusuntenga an nga tokkono magana ñeme a gana ñeme wakati be an na yanki igati hoho kabantenga ga kembire anna awa daganan dangani an na dabari koga gira mɔgɔ be a tuiniti hinu dantanto ti nanti yankinde nyame a tuiniti hinu dantanto ay keɓe gademi yankinden la. ayani iyali halantu ayan kindenga na ñeme foren mbane an kutinita hohon harina halle sirebe ga kem mogodi foren ga kutita an kama ñankiniya an na salli an na sumu hoho i gata kabantenga yaxari ilisuntenga an na dabari ado nga saka yo xa yaxare be gana ñixa horen kuti halle foren ganayi kutini mo nanti foren kuti halle jiya gwana nunga ji ulle kebe yankin den palle gare be ni an yankin den ñeme halle an ga kendi hulle a walla kendi kuna hari horen gana sigi an kin kamanta an ta an na hina ma ji ulle ke ganari wakati be ji ulle li halle an nari yanki igat ho kabantenganga nganga anna dabari jigulle lekari halle gelli an ganari foro budante ngari jigulle halle ma eh, hibe ga onete asfar alliri ke ngari kenta ne an jokin da an callenga ala cume aɗa hoho igata kabantenga yaxar ilusuntenga anga dabarni bayni ke sahanangire abu atiyay radiallahu anhu ma kunna nauddu sufrata aw lkudrata bada tuhuri shay'an keri bukhari adi abu atiya ada ke hadise hilla nangiri ummu atiyay nanti o omañi foro budante ma foro sawan sawanunte kogatin hibe dangani neten ma imañi ken kontini hohoy sennaxum palle sennaxu ke halleni kandiya jiixulle keri halle yoxa serebe ke horo budante ganani agarini yankinden kaneya ari halle horen naari a gari ta ina kontini yankinden ŋucceñadi sere yagari kabe ganani ka an ga ke horo budante walla fore ni me wakati be an nari foro budante ke wari ken palle jigulle nari kendi kuna horo budante be ga jigulle ke wallen do eh, fore kenaga ina kontini yankinden bito ñadi on kawa ono kilun toxodo keyi yo ka ya be gana ni an gana an kinde gana ni me da ta an taxa kulle walla ken palle anani xa forobudante ke do hore ken ani i jokin i ga joki me su a continue yankinden bito ñadi wono kilun toxo ken xadi sere xaɓe forengana kutanga yeddo allah aɗan bito nga timmen forenkuti serebe gaña angaña angaña walla bito naxati bito karage bito tummi ma hiɓe gam huno kenga ari kota baneta bito hillitaxu kuti an kama ngana yanki sage alli hore ngari an cikiya igati ho kabantenga nga an na tokono nga na a kontini yankin den bito ñadi hara ganan ya foren kuti halle an kaman yank manga senono yank yen palle kota bane bito hillandinga foren lerni hadi ma hebi gam puno kenga anna tunanti harsa an yankinde mañeme a ganani an gada salle joppa anna sallen cigindi an gada suume joppa anna suume ngara aro kentana anna tu nanti an yankin ñankinde ma ñeme an kontine ne kundu man ma ñankinden biton gan timme yankinden biton timme halle forengana kuti an natu nanti yankinde baini bayini yaxarungali halanta bana yogo wadi jongaru awa ngana tigi mogo ŋa a gana kirsaxu ŋana ñinni imma hona kahi yankinden bito ŋa ma hona bagai, mana saga walla ana kuti ana yillenni kattayi xadi e yo serebe ga ke ŋali haladi an na maka kɔrti, an na ma kɔrti, an tunanti yankin den ma ñeme an nan cabari mangana dankana waati be nanti den ñeme kembire annaari yanki igati ho kabantenga nga anna dabari bayni sahaba yakaru ini keñana hiɓe yanki ndelle garunga ini keñana ina mutu ŋutu naari kane na bagani na deŋe nan daga kini faren kagumunga nantina ke hayi yala humma i yankinde ñeme mama ñeme inati dangani maga korti mangana jigulle ngari yo ka serebe ni jigulle ke gantar nanga forenga kutita kawaye ngari an natu nanti yankinde ñeme ke ñani dina ke ya gunta di kuwa hoho dina ke xibare ñagani on xa wakkilene onan pami onatu oga katunu o batiwu ñanati moxonga moxoɓe mo marem ken palle ni kebei yagare be watte forongayi kenya xibaren koten ni honne on kawa hammin do kenga o naatu watte horen ni kandiya yagare be horenga bakkayi abada mananya awarinayi wakatiya na kuti wakatiya ken kaman katunu i batiyu ɲana kan mogo ya be foren ganta kutinanga a garinanga wagati su ken kaman ga kebe ɲana gellaganani agi yankinden bitontu yeddo ken ken pore ken jangiro garagana andanya agi yankinden bitontu a yankinden bitonga nari an ado an ta sumu na ta sallini ado kentana igata ho kabantenga yaxari ilu suntenga awa toqono xaso su yankinden bitonga naari ana toxono yankinden bitonga dangita igata ho kabantenga yaxari ilu suntenga awada awada awada barni ken dalilengani keɓeyi ke hadise saha nangira aisha faren صلى sallallahu alaihi wasallam قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستهاد فلا أطهر أفأدأ الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم تودعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه البخاري aisha da ke hadise hilla allah gana nimanda maxa nanti fatumata ibnatu abi hubayshi ari katta farenga sallallahu alaihi wasallam ataɗa ngani i keni yaxareayi ili sungariniya anta kutini ina sallenga ntoxono ngaba farenta dangani hani kenni watte ili suhe he sunga xati nganari sallen togono a gana daga yanki foren yanki bakandui an challi annan an jirage salli wakati su ma an yankinden ŋaxati nganari kadi an keni serebe ganani gana ni watte foronga nga an ga ɲankinden biton tu an biton nari an na sallen togono an do igonta ho hoho igata kabantenga ar ilu suntenga an ga tokono an ɲankinden biton ga na dangi hoho igata kabantenga ar ilu suntenga anga dabarni kenya sirebe gi i yankinden bitontu kebe ganti yankinden bitontu kenda mani ñana ma yankinden to ñadangani ani a xaa mungudiya ken kama man ñana tagumanco dantantowano an kawa na kunya korosi xawa ana ken ñaña himpo hana fore kebe ga bakkai ana hayi gellaganani fore ke nonen ga yillene wakati yogo na ñaga hobinne a ga yillene wakati ɓe na ñaga hobinne anatu kembire nanti keña ha yankinden biton hinayi ke haqqenga ñeme bito su anatu nanti yankinden biton nyame hore kutte keɓe ga bakka horo dumbe ke kenni watten poreñe kenta kabana hohoy awa sallini awa hoho ñana taxumance hillandi be gano ma fore ke wa ñangana tewono yankinden pore aganari kenga ñana yoka kebe gani fore kundunga watte hore anta yillene anta fofono ani moxo ke adi a dumbe ke ani timenta a gana wari forenga nga yille wakati be a natunanti yankinden bito ñahagari a gana sagi mogondi natu nanti yankinden muto ñeme xa ganañe a forengi ali hala baneñadi anta yillene kendi kuna a kamannama ñana bayini tagumancenta maxa tagumancentano hibe ga tuyindinayi nanti yankinden bitolli no nonga hibe ga tuyindinayi xa nanti yankinden bito ñeme yaxare be ganañi kengali di. an mani maniyan kembire ili sunŋu cempo gabe an na kenya taxunu anu ngada hibe ko an ta sallini an ta sumunu ado kentana ili sunŋu cempo gabe ni kandiya bito tamido karago ana kenya an ta sallini an ta sumunu yo xa yaxare ɓe nani yedda garinanga an ga tukati nanti sun ŋu cenpo gabe nin bito segi ay a gara ŋa mogo so dangin bito segidi xa waxatinu awa ɲana bito karagi bito tumi bito ɲeri xa gana gabo mogo su bito segiyani kendi kuna ken kamanta tini ina bito tamido karago dugu ayolu sumpu ŋu cenpo gabe ŋani kebe ana kenya taxunu yeddo watte ke horengara aragana yo xa serebe ganañi anganta bitan kontintu lew an ta tagumance tu ke tagumancintar nga kebe ga koyindi nanga yankinden bito li walla ñeme ken kama ñana bito do karago taxunu yo ayilu sungu cempo be ngana dangi waati be ana yanki ana salli ana sumu fofo igata kabantenga yaxar ili suntenga awa dabarni har nani hore ke ga bakai. aɗo yigonga sakka ke ademi sabatini nangire yi faren kagume sallallahu alaihi wasallam nanti ummu habiba aka keme e wattede ma kitana ilisullayi sino ñeri forenta kutini aka gana na tirni sallallahu alaihi wasallam farenta dangani ana ñanki anan calli kenni watte horeñayi ada mogonkoyayi quoi yaxare keni salli suga nari ani yankini yoka kenya a ke kote nyai na ken cigindi quoi faren digame ke do kebe nanta ana ñanki yankinden ŋuccengana ñime ana yanki ana salli ana fofo dabari salli salli wakati suga nari ana salli jirage ana salli te horo nga nani yagare an ga salli ni salli wakati nga nari an salli jirage ne an na hawaro nan dui fore ke ganta baka mogo be na lanyira mun insha Allah mo gari diga mu kencu kama na qur'ani kuwa marem karaga foro nga nari yagare nga ado ili sunte fayda isu kiten cuni kiti bane ay kebe kabantenga yagari ili suntenga aya kabantenna yagarin karagantenga karaga forellini kambire saren palle ayogo adi awadini saren kane ti kota bane mabito hili mahibe kan puno kenga mahibe kan logonta kenga aganarai